أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 15 ko 16 ne 15 kuma muna cikin suratul baqara ajiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 208 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 200 da ainihin tara inda ubangiji ta ala ke cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja al-bayyinat fa in zalaltum min ba'di ma ta'ala ce fa in zalaltum idan kuka kauce kuka zame kuka bar gaskiya min ba'di ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji sun zo muku fa'lamu ku sani annallaha azizun hakim Allah mabuwaye ne gagarau ba ne abun ba abun da yake gagararsa sannan hakim mai hikima ne a cikin sana'arsa wato idan hujjoji suka zo muku sai kuma kuka kauce hanya wato ba ku bi hujjojin da ubangiji da ala ya saukar muku ba kuka ƙi ku bi gaskiya bayan gaskiya to zo muku to ku sani ba ba za ku ga gagari Allah Allah ta'ala yana kama wanda ya saba masa ya dandana masa kodansa sannan Allah ta'ala mai hikima ne cikin dukkan abin da yake ya zo a hadisi zallatul alimi zallatul alam wato zamewan malami zamewan mutane ne gaba daya idan malami ɗaya ya bata sai kaga ya ɓadda al'umma da yawa amma in jahili ne bata abun sai tsaya a kansa dama ba wai bai da mai koyi da shi amma in malami ya kauce hanya to za ka ga ko mutane da yawa sun kauce hanya da haka wajibi ne malamai su ji tsoron Allah su zama abin koyi a cikin al'umma sai Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna hal yanzuruna illa وإلى الله ترجع الأمور Ubangiji ta'ala ce hal yanzuruna shin kafirai suna sauraron ba za su yi imani ba suna jira ne illa an yatihumullah sai lokacin da Allah zai zo musu fi zulalin minal gamami tare da inuwa na gizagizai wato suna jiran ranar alkiyama ne ranar da sama za ta kece ubangiji ta'ala ya sauko wani mala'ikatu da kuma mala'iku wa qudiya al-amru ran da za a hukunta al'amari gaba daya wa ila allahi turja al-umur zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ake mai da al'amura gaba daya shin mutane ba za su yi imani ba suna jiran ranar da Allah ta'ala zai sauko ne domin yayi hukunci a tsakanin mutane suna jiran wannan ranar ta zo ne wanda a ranar gizagizai za su tsatsage ya zama suna yin inuwa a sama kuma mala'iku za su sauko wanda ba wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala a rage karan lasfi kana mala'iku za su sauko ba wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wataala kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul fajr kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad wato idan aka dandaka kasa dandakawa aka dandaka ta aka dauko wannan dutsen da wannan aka kora wato shine lokacin da alkiyama za ta tashi to idan aka yi wannan idan dukkatil ardu dakkan dakka sai kaga waja'a rabbuka wal malaku saffan saff to lokacin Allah ta'ala zai zo da shi da mala'iku sauku sauku mala'iku za su zo su kewaye mutane a farfajiyar alkiyama sannan Allah ta'ala ya sauko domin ya hukunci a tsakanin jama'a irin saukowa wanda shi ne ya san wani irin saukowa zai yi wanda ya dace da darajarsa da ainihin girmansa subhanahu wa ta'ala to a wannan ranar ne za a zo da wutar jahannama makirikiri mutane suna ganin sai ka ji mutum a wannan ranar ne zai faɗa kai azantu to ina wa'azi zai amfane shi ji ubangiji ala ko ka wa'azantu ma a banza ranar alkiyama lokacin wa'azantuwa ya wuce yanzu lokacin wato girban abin da mutum ya shuka ne a nan duniya saboda haka a nan duniya ne in ka wa'azantu wa'azin zai amfane ka a wannan ranar za a yi wa mutum azaban da ba a taɓa masa irin ta ba sannan a daddaure shi irin daurin da ba a taɓa irin wannan daurin ba a je a jefa shi a wukar jahannam so da haka mu ji tsoron wannan ranar a cikin suratul furqan ubangiji ta ala ce yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranar kiyama ita ce wanda sammai da su tsage sama za ta tsatsage tare da ainihin gizagizai wato gajimare kuma a saukar da malayaku saukarwa sau da aka malayaku za su saukowa farfajiyar jama su kaje sun isa abin tsoro su ne sojojin ubangiji ala kamar a ce za a maka hukunci a duniya ne a dinga sauko da sojoji mota mota manya manyan motoci su zo su kewaye ka kota idan ina ka kuma a ce za a yi maka shari'a kaga akwai tashin hankali a wannan rana to haka rana alkiyama take ubangiji ta'ala ya ce wa qudiya amru kuma an hukunta al'amari a wannan rana idan an yi hisabi to an gama kenan wato an yi ta ta kare fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'id wasu sun tafi aljanna wasu kuma sun tafi wato ainihin wutar jahannama kowa zai koma zuwa ga ubangiji ne subhanahu wataala almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman wa kana yawman alal kafirin asir wato mulki na ubangiji ne subhanahu ta'ala shi kadai a wannan ranan to kafirai fa suna cikin wahala da tashin hankali duk wanda bai imani da Allah ba to yana cikin tashin hankali a ranar alkiyama saboda ka mu ji tsoron Allah mu gyara halaye mu mu gyara imanin mu don mu samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala yi salban إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Ubangiji ta lace salbani Isra'ila ka tambayi banu Isra'il wato su ne Yahudu da Nasara waɗanda suka ƙi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hassada ba wai don wasu gane cewa shi annabi bane domin yana nan a cikin littattafansu cewa akwai annabi da za a yi a ƙarshen zamani wato ƙarshen duniya siffansa kaza da kaza da kaza kuma sunansa kaza kuma da manzala sama ya bayyana sun gane cewa lalle tabbashi din ne kamar yadda suke iya gane ƴaƴayensu ko ƴaƴansu a tsakanin yara to amma sun ki su yi imani da manzala sama saboda hasada me yasa manzon bai fito cikin yahudu ba ko me yasa bai fito cikin nasara ba sai Allah ta'ala ya ce bani isra'ila ka tambayi banu isra'il sune yahudu da nasara kam atainakum min ayatin bayyinatin da yawa sau nawa ne muka zo musu da aya bayyananniya wato mu'jizozu bayyanannu wanda suke wuce hankalin mutum wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda ya canja ni'imar Allah ta'ala bayan ni'iman ta riga ta zo masa ga dalilai ga hujjoji ya canja ke imani fa inna allaha shadidul iqab tabbas ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma wato banu isra'ila sune yahudu da nasara ko yahudawa annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo musu da mu'jizozi wato dalilai wanda hankali bai kisa ya karya kasuwa ya san cewa daga Allah ne subhanahu wataala wanda suke nuna gaskiyar annabi Musa amma kuma yahudu suka yi taurin kai suka yi imani kuma wannan ayoyin guda tara ne kamar yadda ubangiji ta ala faɗe su a cikin qur'ani aya ta farko shine annabi Musa yana da wata sanda wanda in ya sake ta maciziya take zama sannan in ya sa hannunsa a wuyan rigan sai ce hannun sai ya haske kamar hasken rana ko hasken wata wannan tun lokacin da ya gana da ubangiji subhanahu wataala yana dawa daga madina zuwa Misira, Allah ta'ala ya ce ya saki sandansa da ya sake ta kawai sai ta zama maciji haka ce ya sake rike da ya rike ta ta zama sanda Sana aka ce ya sa hannunsa a cikin wuyan rigansa ya cire ya sa ya cire sai hannun ya zama fari kamar hasken wata ko kamar hasken rana aka ce to ga ayoyi guda biyu cikin ayoyi guda tara ka tafi da su zuwa ga fir'auna wato ka je ka masa wa'azi idan ya ce kai ba annabin Allah bane to ka bayyana masa wa'annan mu'jizozi to kuma haka aka yi aka bayyanar da sandan amma ba su yi imani ba a sai aka bayyana da hannu hannu ya haske ba su yi imani ba sai suka ce annabi musa matsafi ne wato mutum ne wanda ya iya tsafi ya kure a tsafi sosai sai sa ya sake sandansa sai sai ta zama macikiya in ya cire hannunsa sai ya zama mai hasken rana amma mun sani cewa an gayyato matsafan ma an zo an gwada wato sannan annabi musa ta karya duk wani tsafi ta haɗe dukkan wato tsafi-tsafinsu na macizai a ƙarshe kuma matsafan masu suka suka yi imani suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam to wannan mu'jizoji guda biyu cikin mu'jiza guda ta mu'jiza ta uku ita ce fari Allah Ta ya jarrabe su da rashin ruwa suka shiga halin kakani kai domin su yi imani kada akhadna ala fir'auna bisini Allah ta'ala ya ce mun kama fir'auna da jama'arsa da fari fari bala'i ya kai bala'i suka roƙi Allah suka roƙi annabi Musa ya addu'a yayi musu aka yayi musu amma kuma duk da aka ba su imani ba sannan ubangiji ta'ala ya sake jarraban su da abubuwa guda biyar ɗaya bayan ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul araf فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والأمل والضفادع ayatin آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين Allah ta'ala ce mun aiko mutu da ruwan tufana akai sati guda ana ruwa baya ɗaukewa ruwa kamar da bakin ƙwarya ruwan ya dinga lalata abubuwan su da rayuwarsu suka ce annabi musa yayi yi addu'a a ɗauke ruwan nan za su yi imani annabi musa ya addu'a aka ɗauke ruwa amma ba su yi imani ba suka ƙi yi sannan daga ba allah ta'ala ya jarrabe su da ƙwarƙwata wa bana wa sanare mu ko wal jarada ya jarrabe su da abun nan fari sai zama fara sun cika garuruwansu da gonakansu suna ta cinye musu amfanin gona har suna cinye musu rigunan su ma ka zo ka je rigan kai ka samu fara ta cinye ko ce tsalle ka kama cin riganka wannan aka jarrabe su da wannan suka rasa inda za su sa kansu sai suka cewa annabi Musa ka roki ubangijinka ya yaye mana wannan masifan za mu yi imani annabi Musa ya addu'a aka ɗauke fari ya zama babu su amma suka girma kai suka ki su imani Allah ya sake jarraba su da korkota sai zama da korkotan nan tana tsakanin fatan mutum da rigansa tana cin fatansa tana cin rigansa ko ina kowa baka isa ka nitsu ba sai sosai-sosai a jikinka ko ta ina korkota ne suka shiga tashin hankali don ba su wa'azarsu su yi imani amma suka ce annabi Musa ya roki Allah ta'ala in ya yaye musu wannan korkota din za su yi imani annabi Musa ya daga hannu ya addu'a aka dauke musu kwarkwatan amma suka ce ba su imani ba suka yi tawaye sannan aka sake jarraban su da kwadi kwado ruwan su ko ina rijiyoyin su da kogunan su da randunan su duk suka cika da ainihin kwado in ka buɗe randan ka sai ka ga kwado duk inda ka aje ruwa kwado ka san kwado kazamin kuma abu ne ba za ka so kana zaune da shi ba ko ina ɗakin ka ya cika da kwado da sauransu wannan abu ya dame su ya daga musu hankali suka ce annabi Musa ya roki Allah ta'ala ya yaye musu kwado aka yi addu'a kwadin suka yaye kaman babu su akan da su imani amma suka ki su imani shikenan Allah ya sake jaraban su da jini ita ce aya ta takwas jini idan ka bude ruwanka duk inda ka aje ruwa rijiya ta zama jini dan korama da suke ɗiman ruwa zama jini in ka aje ruwa a randa in ka buɗe sai ka samu jini in ka aje a kofi za ka sha sai ka ga jini ne za ka sha sai zama duk ruwansu ya dagule ya zama jini kawai suka shiga tashin hankali da boni suka roƙi annabi musa ya yi addu'a a yaye musu wannan masifan a ɗauke musu jinin nan idan an ɗauke musu za su yi imani ne yayi addu'a aka dauke ruwa ya dawo kamar yadda yake da amma suka ki su imani saboda taurin kansu Allah ta'ala ce ayatin mufassalati ayoyi ne daban-daban dalla dalla ɗaya bayan ɗaya aka nuna musu wayannan mujizozin amma fasabbaru wa kanu qawman mujrimin suka yi girman kai suka kasance mutane mujrimai suka ki su yi imani tare da waɗannan ayoyi na ubangiji ta'ala to banu isra'il Allah ya nuna musu abubuwa da yawa amma taurin kan bai hude ya fi na kowa ne duk yanda aka masa karshe kuma ba zai ba zai karbi gaskiya ba shi yasa anan ubangiji ta'ala ya ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canja ni'imar ubangiji subhanahu wataala shine ya kafirce mata Allah ta'ala yayi masa ni'imomi ya yi masa gamon katar na abubuwa da yawa amma ya tawaye min da ma ja'ahu bayan ni'imar ta zo masa ga hujjoji a kanta cewa daga Allah ne subhanahu ta'ala amma ya tawaye ya kiye imani fa inna shadidu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuba mana zai kama shi masa hukuba wanda take ainihin mai tsanani saboda haka ubangiji ta'ala idan ya maka ni'ima to ka gode masa duk yanda kake akwai wanda ka fi shi dama dama komin talaucinka to ka fi wani arziki wani ya fi ka talauci saboda haka idan kai kana ganin baka da lafiya ne ma to wani ya fi ka rashin lafiya saboda haka duk yanda kake akwai kuma na ƙasa da kai manzala sa suma ce unzuru ila man huwa asfala minkum la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdiru ni'matallahi alaykum ku duba wanda yake kasan ku kar ku duba na sama wannan shi zai sa ba za ku rena niman da ubangiji ta ala ya muku ba to duk wanda Allah ya masa ni'ima bai gode masa ba to Allah zai dandana masa kotarsa a cikin suratul ibrahim ubangiji ta ala ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum daral Bawa ka bani labarin mutanen da suka canja ni'imar ubangiji subhanahu ta'ala da kafirci Allah ya mutu ni'ima suka kafirce Allah su ne kafirai suka saukar da mutanen su gidan halaka suka badda jama'an su za su je su halaka ranar alkiyama ubangiji ta Allah ce jahannama yaslaunaha wa bi'sal qara wutar jahannama za su shiga tir wato da matabbata ita ce wutar jahannama idan ka butulce nimar ubangiji ta'ala to karshen ta zaka yi kafirci ne kuma ka je ka fada wutar jahannama Allah ta'ala ya ce waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamattahu fa inna masirakum ila an suka sanya wa Allah kishiyoyi suka dinga yi wa Allah shirka domin su badda mutane daga tafarkin Allah Allah ta'ala ya ce ku dan ji dan dadi a nan duniya amma ku sani makomar ku kuma wutar jahannama ko da shekara nawa zaka yi komin jin daɗin da kai a duniya a ƙarshe kuma fa za ka je ka shiga wutar jahannama idan baka da imani saboda haka mu gyara imanin mu mu gyara halayen mu yi Allah ta'ala da'a domin makomar mu ta zama aljanna sai Allah ta'ala ya ce زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Ubangiji ta'ala ce zuyina lillazina kafarul hayatud dunya waɗanda suka kafurta an ƙawata musu rayuwar duniya ta robe su na yaskaruna minal ladina amanu suna yi wa waɗanda suka yi imani isgilanci da ba'a والذين اتقوا ودن سكا جي تورون الله فوقهم sama da su a daraja الدرجه رانا القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah Ta'ala yana azirta wanda ya ga dama a duniya da lahira ba tare da lissafi ba kafirai sun rudu da ainihin wato duniya sun dauka cewa kamar an zo da wama ne shi ba su yi imani da Allah ba shi yasa suke walakanta mu'minai duniya kuma ba komai bace ubangiji ta ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane rayuwa ne na rudi tana rudin ka ne sai zo loba ka barka galibi in kaga mutum ya mata ai duniyan ya biyewa ba don ya duniya ya biye ba da lahiran sai ke hangowa ba zai bata anan duniya ba to Allah ta ya ce rayuwa ce ta durumi za ta roƙe ka ka dinga sabon Allah sai ka je lahira ka gane kuskure wani yace hiyar duniya a min al-qalili Wa a shi ku ha a zan lumina bi siyar a oman wata wa kunmu ta haiyyuruna bidata ne. Duniya ta in a ko ni a muna ya to duniya ta fi komai ƙanƙanta in ka ta da lahira. Kuma dukkan mai begen duniya wanda ita kawai yasa a gaba shi ya fi kowa ƙaƙƙantan ya sha wahala. Manajan sama ce ta isa Abdul dinari wata isa Abdul jirani. bawan kuɗi ya sha wahala kullum zuciyarsa na ta farfasa yana cikin tashin hankali kuma tana kuruntar da mutane idan zama ba sa jin gaskiya idan mutum duniyar ya sa a gaba kowa a zai ji ba za ta makantar da shi ba zai ga gaskiya ba da zai ga abubuwa na alkhairi wanda ya kamata yi ba saboda duniyar kawai ya sa a gaba ya ga bai ji daɗin duniyar ba sannan kuma bai nemi lahira ba wani ya ce iya duniya ta kudu bi min ifiha hazari hazari min fataki wa matshi wala yaghrurka minni ibtisamun fa qawli mudhikun wal fi'lu mudhi yace duniya tana faɗa cike da bakinta kai kaffa kaffa dangane da kamuna da halakarwa ni in na kama mutum zan gama da shi ne in ji duniya haka take maka gargadi yace karka karka rudu da murmushin da nake maka yace magana ta tana sa dariya amma fa aiki na yana sa kuka za ta doba ka ka je ka saba wa ubangiji subhanahu wataala sannan a ƙarshe kuma wato ka zo ka kama kuka ka biye wa duniya a lokacin da kukan kuma ba zai maka amfani ba wani yace a ya jami'ar duniya li ghairi balaghatin liman tajma'u dunya wa anta tamut ya mai tara duniya ba tare da zai iya cimma burinsa ba to kake tara duniya zaka mutu duk yadda mutum yake da kokarin ya tara abun duniya dai in sai ya kure ya ce arziki ya ishe ni ba ba samu wannan mutumin so da ka duk neman duniya to ya takaita ya kwantar da hankalinsa ya nemi daidai gurgudu kuma ya dinga kyauta da alkhairi don ya samu nutsuwa a rayuwarsa hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim manzala sa sama ce da kana ibn adama wadin min zahabin la habba an takuna lahu wadiyan wala yamla'u fahu illa turaba yace da dan adam yana da kori cike da kogi na zinari da sai ai burin ina ma ina da guda biyu a wani hadisin yana in ya samu biyun ma sai ai burin ina ma guda uku ne yace ba abun da ke cika bakin dan adam sai turbaya wata riwayan ba abun da ke cika cikin sa sai turbaya wato burin sa bai zai kare ba sai ya mutu ya an kunne shi a kabarin sa ya zama turbaya sannan burin sa yake ba. saboda haka duk abin da ka mallaka kana harin gaban ne kana harin gaban wani yana bukatan ko dan miliyon biyar ya samu jarin miliyon biyar ya samu rufin asiri wani ya samu miliyon ɗari biyar amma ba da kwanciyar hankali yana harin miliyon na miliyon dubu wani yana harin biliyan daya wani yana kaza kowa gaba gaba kuma duniyar nan kana ƙara samun ta burin ka kuma na ƙaru kana ƙaruwa buri na ƙaruwa kana ganin kan ka samu kaza za ka samu kwanciyar hankali sai ka samu kuma sai ka dinga harin gaba kuma sai zama ba kwanciyar hankali in Allah ya jarrabe ka kuma jarraba sosai ka dinga hango wanda suka fi ka kuɗi kana son ka iso sai ka iso wani kuɗi sai ka iso wani kullum kana cikin wahala ba za ka iya alheri ba ba za ka iya kyauta ba to babu bala'in da ta Allah ya jarabi mutum da mai da duniya lahiransa ba zai kyau ba don ba sa haduwa amma idan kana neman arziki don ka rufa kanka asiri kuma baka bar addinin ka ba wannan abu ne mai kyau ka yi kuɗi kuma ka zama mai addini ai ba wanda ya fi wannan abun sha'awa a duniya ma ahsana ad-dina wad-dunya idha ijtama'a wa ba hal kufra wal-iflasa lirajul mamakin kyawun duniya da addini in sun haɗu a ce wane mai kuɗi ne kuma mai addini ne ai wannan abun sha'awa ne amma a ce ga rashin addini ga talauci ai ba abun da ya fi shi muni muni guda biyu sun haɗu kenan ta saboda haka in ya gagara din babu kuɗin ba sai ka hakura ba karki addinin ka in kana da addinin komai talaucin ka talaucin ka ba zai mai ba ba zai cutar da kai ba wani ya ce inni bulitu bi arba'in ni. بالنبل عن قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والورى يا ربي أنت على الخلاص قدير yace an tarbe da abubuwa guda hudu suna nan suna harbi na suna sai ta kibiya suna nema sai sun gama da ni shine shaytan da duniya da raina da kuma mutane ya Allah ka kubutar da ni daga gare su shaytan yanzu zai gama da kai mun bayani shaytan jiya sannan haka nan wato ainihin duniya ita ma za ta gama da kai yanzu muka yi bayanin ta to haka nan kuma idan ka biye wa ranka ita ma innan nafsa la amaratun bisu ran na yana umurtansa da munanan ayyuka wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqalab in ka sawa ranka kwadayi to kuma har abada kwadayin ka ba zai kare ba amma in dan ka dan ka mai da ranka wannan ya ishe ki ya ishe ki ba za ki gaba ba shikenan sai wannan ya wadace ka sai ka samu wadatan zuci والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفدي شيرا متون كما إن جنجريني إن كجالي شكتي شكا ودا شن نونو دوبارا دا يعيش كما amma haka hana shi nonon kuma sai ya hannu har ya manta ma da maganar nonon ko an ba shi ma bai sha ba to haka ranka kai zaka masa tarbiya kai wa ranka tarbiya yana son abu ka hana ba mai kyau bane ko mai kyan ne ma ba da wani amfani a lahira ya takaita ya takaita yana kuɗin abu ka ce a ban da wannan sai kaza abubuwa masu amfani wan nafsu ta'lamu anni la usaddiquha wa lastu arshudu illa hina asiha raina ya sani ba zan gaskanta shi cikin abin da yake riya mini gaba ɗaya ba kuma ya sani ba zan taɓa zama shiryayyen mutum ba sai na saba wa raina to ka saba wa ranka din domin ka zama wato ainihin shiryayyen mutum kuma kar ka bi rudun jama'a nan ma za su halakar da kai abokanen ka za su kai ka su baro ka jama'a in ka bi su galibin jama'a ba mutanen kirki bane galibin jama'a duniya suka sa a gaba ba ruwansu da lahira to in ka biya musu kace za ka yi irin rayuwarsu to a ƙarshen da za su je su jefa ka a wutar jahannama ne ka bata a nan duniya ba ka yi addini ba sannan ku je ku haɗu a wutar jahannama Allah ta'ala ya sauwaƙe hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzala sama yace yaqulu ibn adama mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa dhalika fa zahibun wa tarikun nas dan adam yana cewa dukiya ta dukiya dai kudi na kudi na dukiya ta sai Allah ta'ala ya gabin nan Allah sama ya ce to shin kana da wani kudi ne ko dukiya banda abun da kace ya kare ko kuma in tufafi ne ka daura shi ya tsufa shine naka ko kuma ka bada sadaka wannan ya riga wuce an ajiye maka ladan a lahira amma duk abun da ba guda uku nan ba baka ci ba baka daura ba baka yi sadaka ba wannan ba naka bane zaka tafi ka bar wa mutane magada kake nema ne kake nema wa kuɗin ba naka bane shi yasa a hadisin bukhari manzala sun ce ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali kowanne daga cikin ku yafi son dukiyan magajinsa dukiyan wanda zai gada ma'ana wanda zai gade shi dukiyan ƴaƴansa fiye da dukiyansa sai sabai suka ce ayi rasulullahi ai dukan mu mun bi son dukiyan mu akan na ƴaƴan mu sai ce a'a ai dukiyanka maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta dukiyanka shine wanda kai amfani da shi amma duk abin da baka yi amfani da shi ba a yanzu kake ta kokarin tattarewa ka tare nan ka koyi nan to ai na magada ne kada mutuwa shikenan ba naka wani to wannan din kuma kake ta tattarewa mutum ya hana cikin sama ba zai addini da ba zai aikin addini da kudin sa ba shi bai ci ba bai sha ba yana ta wani kokorewa duk dai na magada ne ba nasa wani wallahi akwai wanda Allah yake jarraba za ka ga mutum yana neman kuɗi kuma ya samu kuɗin sai Allah ya jarrabe shi da gine-gine ya je ya gina wannan in ya kare ya sake gine wannan ya kare bai ci ba bai sha ba bai yi riga mai kyau ba in ka je gidansa ma gara gidanka kai talaka din akan gidansa bai yi kyauta ba kyauta kan kwata-kwata babu shi a cikin ajandansa ba sadaka ba kyauta ba zumunci yan uwansa na tsine masa kullum za ga yana Allah ya tsine masa amma in ya gama wannan gini zai dora wannan yana gamawa yau yana gini a can gobe yana gini Allah su ake tarawa ba magadan yake tarawa kaga yake banza kenan shi ya sha wahala su ne za su more haka Allah yake wa mutane ba malam idan marwata ne sai ya jarrabe ka da irin wannan wani kuma mota ne in yayi wannan wannan in ta fito sai ya sai wannan wannan zai yi kokari dai ya sai haka dai abun har ya kare a to mu ji tsoron Allah dukiya ba komai bane duniya ba komai bane manzala sa suma ce al-muqsiruna يوم القيامة هم المقلون يوم القيامة إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا دوكيا ما سكدي سوني مرسا شرانا القيامة سوني راسو تاشي تلكاوا sai dai wanda zai ce da dukiyar nasa gashi mike gaban nan ba wannan kai ma karbi wannan karbi sai dai don yana alheri to shi zai tashi mawadaci ranar ranar dukiya ba wani abu ne in dai baka alheri a cikin ta kuma wani nutsuwa ma zaka samu baka alheri ba wani kwanciyar hankali da zaka samu wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi wallahi shine yake tsoro kwanciya hankali kuma Allah zai kara haɓaka dukiya Allah zai sa albarka a cikin dukiya ba zai sa dukiyar ta kare ba in kaga ta kare to dama Allah kadara kaddara za ta kare ko ka ciyar din ko baka ciyar ba mutum nawa ne ba sa yin alheri kuma kudin sun kare kana gudun kan su kare kuma sun kare yanzu sai zakin ka kawai ake da da kake da shi baka taimaki kowa ba a yanzu wa zai taimake ka amma in ka taimaki wasu ko karewan yayi sai wani ya taimake ka cikin bayan Allah da ka taimaka sai kaga wani kuma ya dauki dawainiyanka sai ka ka samu mutunci da me da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ce wa yasqaruna min alladhina amanu wato su kafurai suna izgilanci wa waɗanda suka yi imani shine suna izgilanci wa musulmi saboda talaucin su wato kaman bilal da ammar da suhaib talakawa ne a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafirai suna musu izgilanci suna musu ba'a saboda me saboda talaucin nasu ko da aka su ce wannan miskine ne ba su da kuɗi su dinga nuna su ko sun zo wucewa sai a ce to kaji manyan gari manyan garin kenan kuma rigan su duk faci ba su da komai amma sai a dinga musu ba to ga manyan gari sun fito ba ga masu kuɗi sun fito ku ba su waje suna musu izgilanci to wannan akwai ranar kin dillanci ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul mutaffifin yace innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yabhaqun wa idza marru bihim yataghamazun wato wadanda suke mujurmai masu sakon Allah subhanahu ta'ala sun kasance suna yi wa mu'mine dariya wato talakawa da sun gan sai su kelkele da dariya kasa wani gani yake arzikin da Allah ya bashi kamar ya fi son sani akan kowa shi yasa ya bashi bai san cewa talala Allah ta'ala yake masa ba sai su dinga musu dariya idan sun wuce su sai su dinga nuni idan talaka ya zo shata ana yi ka do Allah tsala duba shi duba shi wai shi musulmi ne duba shi wai shi bawan Allah ne ku duba shi da Allah sai a dinga nuna shi ana walakanta shi duk wanda ya zo wucewa ku gan shi da Allah ku gan shi wai shi yana bautawa Allah ta'ala wai shi ya fi kowa imani wannan izgilacin idan ka yi shi a nan duniya to a ranar lahira kuma za ka gane kuskure wani da ido yake yi wani da gira wani da hannaye maganganu ne bakakin maganganu daban-daban to ubangiji ta dace wallazina taqaw fawqahum al-qiyam su sani cewa masu ginanci nan su bo wayannan mu'minin da suka ji tsoron Allah suna sama da su a matsayin ranar al-qiyama ai su kan ba su da wani matsayin ma gaba so da haka wayannan suna aljanna madaukakiya can sama su kuma masu irgilanci suna nan a wutar jahannama a can karkashin ƙasa. a cikin suratul mutaffifin din Allah ta'ala ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari yafhaqun ala al ara'iki yanzurun hal tuwiba al kuffaru ma kanu yaf'alun yace a wannan ranan ne ranan alkiyama zaka ga mu'mine kuma suna yawa kafirai dariya suna kafirai dariya kuma suna zaune ne akan gadajensu suna kallon kafirai suna aljanna sai a nuna musu wanda suke musu izgilancin a wutar jahannama sai su dinga kyalkyalewa da dariya suna kallon su suna musu kwalo, suna musu dariya ba duniya sun musu ba to a lahira su masu rama yasa Allah ta'ala ce shin an saka wa kafirai abin da suka aikata an saka musu saboda ajza'u min jinsil abad sakamako daga me jinsin aiki wato abin da kai wa wani sai a saka maka da shi shi yasa babu kyau izgilanci Allah ta'ala ya ce la yasar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna saboda haka kada wani kada maza su yi wa maza izgilanci ko mata su yi wa mata izgilanci kada wani ya dinga yi wa wani ba'a zai iya wa wanda kake yi wa ba'an ya zama ya ka alkhairi a wajen Allah ta'ala wacce kake yi wa ba'an ya zama ta ka matsayi ko wacce yi wa ba'an ya zama ta fiki matsayi a wajen Allah ta'ala an je gidan biki wannan ba ta da gani mai kyau zannuwanta na talaka masu arha ke matar mai kuɗi ki dinga mata izgilanci kina mata ba'a to akwai ranar kin dillanci ubangiji ta ce kada ai haka wanda kike wa ba'ar kila ta fice alkhairi wajen Allah wanda kake wa izgilanci da ba'a kana ga miskini ne talaka ne ya fi ka matsayi a wajen Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruba ash'asa gabara madabu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la barra dewa za a ga mutum duk jikin sa kura gashin sa ko tace shi bai yi ba idan an zo wucewa a kofa ba mai kaucewa ya wuce sai dai a ture shi a wuce kawai amma da zai rantse da Allah akan wani abu sai Allah yayi abun ba zai kunyata shi ba in yace wallahi yau za a yi ruwa sai Allah yayi ruwa don kar ya kafara ko don kar ya bada shi wallahi yau za a yi abu kaza matsayin sa wurin Allah ya kai kuma sai Allah yayi saboda haka akwai bayin Allah na gari abun a boye yake saboda abun a zuciya ne ai ba wai a sarari bane inda abun a riga ne ba kwa zai gyara rigan sa ba kawai fito ka sa alkabba da rawani kawai shikenan ka zama bawan Allah wali amma abun ba a riga bane a zuciya ne komin ka duk yanda ka take wallahi ba nuna imaninka imani a zuciya ne kawai kuma duk yanda ka ta zama jijjigeggiya ba zai cutar da kai komai sabon riganka ba zai amfane ka ba idan baka da imani imam mali yana cewa hassin baka. mastaqata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa jadidu thawbika la yaziduka wa la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrum wa rasidu thawbika la yaziduka rifqatan inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafi ga gurgudun ikonka da shi za a daraja ka aka girmama sabon tubabinka ba zai cutar da kai a wurin Allah ta'ala ba in dai ka ji tsoron Allah tsohon tubabinka ba zai kara maka matsayi a wajen Allah ba matukar kai bawa ne mujurmi to da haka don ka ware wasu kaya na nuna cewa kai mutumin kirki ne bawan Allah wannan wahayi shaidan ne kawai amma ba su ne kirkin gaba Allah baya duba suran mutum inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba ya duba surar jikinka ko wadatanka yana duba zuciyarka ne da ayyukanka tsakani da Allah kake yin addini wannan kawai shine mai amfani saboda haka ba za ka gane bawan Allah hakikani ba sai dai zato kawai saboda me baka shiga cikin zuciyar mutum kaga menene a cikin ta ba Allah ta'ala shi ya san abin da ke cikin wato ainihin zuciyar dan adam saboda haka mu ji tsoron Allah a cikin suratul araf ubangiji Ala ya ce a haula illazina qasamtum la yanaluhumullahu bi rahma udkhulul jannata la khawfun alaykum wa antum tahzanun idan an wato ainihin tashin alkiyama yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta suna wuta wasu yan aljanna suna bakin gaba amma da kafurai suna yi musu gwado suna yi musu izgilanci suna yi musu ba'a cewa ku matattu kawai yanzu wannan shine addinin da me kuka fi mu wai ku kuna yin addini inda Allah ya dada adina ku aida kun zama mawadata kun fi mu yaya kun fi mu dukiya dan Allah ka dube inda kake wata wata mutumin kirki ne suna yi musu wannan ba'a to sai an je an jefa su a wutar da su masu ba'a sai a nuna musu wa'annan yan aljanna a ce yanzu wa'annan ku ne ku ne kuke rantsewa cewa Allah bai zai ba su rahama ba Allah bai zai sa su a rahamarsa ba sai Allah ta'ala ya ga musu su mu'mine ce ku shiga aljanna ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki sai a yi wa wa'incan ɗin kwalele sai a shigar da wa'innan ɗin aljanna su kuma suna cikin azabar hannu da aka karkare na mumini karka taka mumini manzala su ma ya ce ka fa bil mar'i ithman an yi haƙira akahul muslim ya ishi mutum laifi ya walaƙanta ɗan uwansa musulmi ya ishi mutum laifi musulmi yana bawan Allah ne waliyin Allah ne duk mai imani waliyin Allah ne idan ka taba shi ka taba Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce man adali waliyan ko man azali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda ya cutar da masoyina shine mumini ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi ranar kiyama ka isa kai yaki da Allah ne saboda haka irgilanci ba daidai bane idan Allah ya baka wadata ba wayon ka ba dabaran ka ba ka gode wa Allah subhanahu wataala amma masu irgilanci da ba su sani fa akwai ranar. wato kin dillanci ubangiji ta'ala zai kama su Allah ta'ala ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga daman ya azurta shi ba tare da lissafi ba Allah zai ba zai iya baka dukiya a nan duniya ba tare da lissafi ba ba adadi a lahira kuma ya saka aljanna ba tare da ka san lissafi iya nimomin da ke cikin aljanna ubangiji ta'ala shi ke yin wannan ya talauta wannan ya azurta wannan so da haka Allah ta'ala shi yake ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan falala ne na ubangiji ta'ala so da haka bayan Allah na gari duk abun da suka samu na ɗaukaka ko na dukiya suna ƙara tawazu ne kankan da kai suna godewa Allah subhanahu wataala a cikin suratul sad ubangiji ta lace hadha zikirun. wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahum al abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharaf. wa indahum qasiratu tarfi atraf hadha ma tu'aduna li yawm al hisab inna hadha la rizquna ma lahu min nafad ubangiji ta'ala ya ce wannan ɗaukaka ne wato irin ni'imomin da Allah ta'ala yake wa muminai ya ce hakika masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma ranar alkiyama ita ce aljanna ta zama wanda an riga an buɗe kofofinta da sun zo kawai za su shiga ba za a tsare ka a bakin gate ne a yi maka tambayoyi kafin ka shiga ba kaga yanzu idan zaka ka shiga wani wuri muhimmi sai an tsaya a bakin gate ana cewa waye kai ko ka kawo ID card ko ina za je kaga akwai abun tsoro kida za a hana ka dan aljanna an gama hisabi kawai kofofin a buɗe ne da ya zo zai shiga kawai ana sara masa ana karrama shi sojojin Allah sun kewaye wuri tare da karramawa hakan nan zai shiga aljanna ubangiji ala ya ce suna nan suna kishin gide a gidajensu na aljanna akan gadajensu suna kiran a kawo musu kowane irin abun marmari mai yawa wanda yake mai daɗi kala kala in duk abin da kai sa sai zo maka kowane irin abu kowane iri kai kwaɗayi sai zo maka wa utubihi mutashabiha sun yi kama juna kullama ruziku min hami rizqin ko qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan an kawo musu su dauka irin na ne sai sun dandana su ji abun akai ba irin wancan din bane saboda haka ƴaƴan itatuwa kala kala sannan ga abubuwan sha ga giya ga zuma ga ruwan dadi ga nono da sauransu kuma ga nan qasiratul ƙarfi yan matan aljanna suna nan a tare da su wanda sa'o'in juna ne babu wanda ya tafi wani shekarun su daya sai Allah ta'ala ce wannan shine alkawarin da aka muku a ranar hisabi kuma ce inna hadha la rizquna ma min nafat wannan shine arzikin mu wanda baya karewa saboda Allah azurta ka a lahira arziki ne wanda bai zai kare ba kamar yadda ce a suratul hud na ghayra majdud wato kyauta ne wanda baya yankewa to arzikin Allah na lahira baya yankewa amma na nan duniya yana karewa ko ko ya kare kana raye ko kuma kan in ka kare ka bashi shikenan ya zama me ya zama na gadan na magadadin ba zai amfane ka a lahira ba dukiyar da kai wuta ko sadaka ko zumunci ko taimaka addini ita ne za ta amfane ka a lahira amma wanda ka bari a nan duniya kuma sai dai ta amfani magadan ka amma ba za ta amfane ka ba sai Allah ta'ala ya kana nasu ummatan واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ubangiji ta lace kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya wato suna nan akan imaninsu tun daga zamanin annabi adam har zuwa mutanen annabi suna nan akan imani sai suka saba suka kirkiro hoton gumaka fa ba afallahu nabiyya sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna yi wa mu'mine albishir da aljanna wa mundirina suna yi wa kafirai gargadi da wuta wa anzala ma'ahum alkitaba Allah ta'ala ya saukar da littattafai tare da kafuran ai tare da ainihin manzoni wato aka saukar da littattafai daga sama bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas domin ya hukunci a tsakanin mutane fi maskalafu kufihi cikin abin da suka yi sabani a ciki wato shi littafin idan aka saba sai a koma zuwa ga littafin sai ya hukunci a tsakanin mutane amma ubangiji ta dace wa maskalafa fihi babu wanda suka saba a cikin wannan littafin illa allazina utu sai wanda aka bawa littafi bayan an ba su littafin kamar yahudu ga a taura nan amma suka ki su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi nasara ga injila a hannunsu suka ki su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu bagayan bainahum domin hasada a tsakaninsu suka ce da manzon Allah sama ya fito cikin yahudawa da sai su yi imani da shi nasara suka ce da cikin nasara ya fito da sai su yi imani da shi fa hadallahu allazina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani sune mu'minai bima ikhtalafu fihi min al bi idni a cikin abin da suka yi sabanin sai suka gane inda gaskiyan take da izinin Allah wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan ayan tana gaya mana da al'umma kowa akan imani yake yana nan akan fitira fitira guda daya mustaqima wanda aka haifi mutum da ita kamar yadda manzo sa yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani wato kowa ana halittansa akan fitira na addinin musulunci sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi fitratan la illati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah wato shine dabi'an da Allah ya halicci mutane a kai babu wani canji ga addinin Allah to tun daga zamanin annabi Adam har zuwa mutanen annabi Nuhu kowa yana kan addini an haife ka kai musulmi ne kawai ba sai ka sha wani wahala ba zaka tashi akan musulunci annabi Adam akan musulunci yake kowa akan addinin Allah subhanahu wataala yake to ana tafiya ana tafiya ne daga ba sai mutane suka saba sai suka yi jayayya ko suka ce a'a ga abun bautan mu nan suka nuna wani abu daban ba wai abinda ubangiji ala ya dora su akan sa ba abdullahi bin abbas yace tsakanin annabi nuhu da annabi adam karni goma ne wato shekara dubu kenan ko ne karni ɗaya shekara ɗari yace dukkanin mutane suna kan shari'a ta gaskiya suna kan addini na gaskiya addinin Allah sai suka yi sabani so suka ce a'a ga wani abu daban nan shi za a wa ba Allah ba sai Allah ta'ala ya ko annabawa suna albishir ga wanda ya bi asalin addinin da ake bi wato ya suna masa albishir da aljanna sannan kuma suna masa gargadi da wutar jahannama ga mutumin da ya kaucewa wani sababin kafircin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine da akwai wasu bayin Allah da aka yi tsakanin annabi zamanin annabi adam da annabi nuhu ana ce musu yahusu da yahuku da nasaru shikenan wayannan mutane suna da mabiya tunda bayan Allah ya nagari akwai masu koyi da su to da suka rasu so suka ba da shawara shedan ya musu wahayi yace to abinda za a yi wayannan bayan Allah a zo a yi mutum mutum din su saboda idan mun zo mun gansu sai mu dinga ƙara imani sai suka yi mutum mutum din su su sun sani mutane ne in sun kalle su kawai za su ƙara imani ne kamar da in sun kalli wayancan bayan Allah za su ƙara imani lokacin ba haramta yin wayannan gumakan ba ana tafiya haka ana tafiya sai suka mutu sai ƴaƴansu da su suka mutu sai shedan ya zago sai ya ce musu ai iyayenku da kakanninku suna bauta wa kuma kan ne saboda haka ku bauta musu kawai sai suka kama su, suka kama bautan gunki suka bar bautan Allah subhanahu wataala wannan shine farkon shirkan da aka yi a duniya a zamanin annabi nuhu to sai Allah ta'ala ya aiko annabi nuhu ya gaya musu wa'annan abubuwan ba abun bauta bane su zo su bauta Allah ta'ala shi kadai shine abun bauta annabi nuhu ya zauna a cikin su yana musu da'awa sai da yi shekara dubu ba a cikin su wato shekara abuna shekara dubu ba hamsin shekara nawa kenan ɗari tara da shekara ɗari tara da yana kiran su zuwa ga wato ainihin addinin musulunci amma suka kauce suka ki a buga a buga sai dai suka ma dukan ma annabi nuhu a zo a jefar da shi a rana ya suma daga baya farfado haka ya dinga fama da su a ƙarshe suka kama da juna wasici kada su bar wa'annan kuma wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la su wa yuqa wa nasara so da aka suka ce guma kan nan da waddu da buku da yaghus da nasaru kada a kyale su a ci gaba da bautar su fa suka kama yi masa makirci kamar yadda annabi nuhu ya faɗa wa makaru makaran kubbara makirci babba inda za su halakar da shi har a ƙarshe dai ubangiji ta'ala ya yi wa annabi nuhu wahayi ya ce ba wanda zai sake imani daga cikin mutanen ka sai wanda ya riga ya imani sai Allah ta abin nan sai annabi nuhu ya yi addu'a ya ce Allah ya halakar da su ubangiji ta'ala ya halakar da su wannan shine shirkan da aka wato ainihin fara yi to har a yanzu nan akwai masu bautawa mutane akwai wanda ba mutum mutum din sun suka yi ba amma sun yi hotunan su sun yi hotunan su suna musu sujjada su suke bautawa za su zo su roƙe su ko kuma su je kaburburan su suna roƙon su cewa su biya musu bukata su ba su lafiya su ba su arziki su ba su kuma wato ainihin yaya ko kuma su sa hoton a dakunan su kullum sai sun shafa hoton sun nemi albarkansa to wannan bata ne duk wanda ya haka ya bata ya bar addinin musulunci shi yasa harkan hoto hoton nan bidiya ne a addinin musulunci a dinga tallen malami ana tallen hotonsa Allah ya ce ka bi malami ne Allah cewa ya tabi Allah ka bi manzon Allah shi malami yana gaya maka abinda Allah yace ne da abinda manzon Allah ya faɗa in ka bi yin ka bi Allah da manzon sa ne ka bi Qur'ani da hadisi, manzon Allah sa ba shi ka bi ba amma duk mai cewa ka zo ka bi shi ai yana son ka bauta masa ne kenan ko a daidai yake ko ba a daidai ba ka bi shi to za a zo kuma ana kalle malami a duniya a zo ana tallata shi a hoto wai ana neman ya samu karbuwa ana kamfen in ka yadda da wannan malami kaga wannan bidiya ne a addini shi yasa daga ba aka zo aka ce shine Allah aka zo ana bauta masa ana roƙon komai da komai a wurinsa aljanna ma wurinsa ake tamani aka ce ya fi manzala sama aka da aka ce ya fi Allah aka zo aka zagi Allah ma saboda shi kaga in kenan sun zamanin annabi nuhu aka fara irin wannan din har zuwa yau shi yasa dole ne a yaƙi irin wayannan abubuwan in ba haka ba an dinga kwasan mutane kenan ana diban su daga da'irar musulunci ana kai su da'irar kafirci ana kwashe su daga aljanna ana mai da su wutar jahannama du'atun ne ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha fadhuhu fiha suna kiran mutane zuwa ga wutar jahannama ne manzo sama ya ce za a irin su dama a karshen duniya duk wanda ya amsa musu za su jefa shi a wutar jahannama to da haka maji tsoron Allah ubangiji ta'ala ya ce ba su yi sabani ba ahlul kitabi sanda aka ba su littafi maimakon su bi littafin shi zai hada kansu sai suka ce a'a sai suka kama ainihin wato wasu abubuwa daban na sabani a ce kaza yahudu sanda suka kasu kashi 71 nasara kashi 72 musulmi kashi 73 kashi ɗaya ne za su shiga aljanna duk sauran yan wuta ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabani da ya wuce wannan ubangiji ta'ala ya ce ya shiryar da mu'minai zuwa ga tafarki madaidaici su kan mu'mini sai suka yi sa'a Allah ta'ala ya shiryar da su idan an yi sabani aka yi sabani sai su gane inda gaskiyar take da izinin Allah don Allah yana shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici idan gaskiyar kake nema duk yanda ta rikice to kai zaka gane ka in dai tsakaninka da Allah kake walladina ja'adu fina su gudana, tsakaninka da Allah gaskiyar kake nema sai ubangiji ta'ala ya dora ka akan gaskiya hadisi ya tabbata daga manzala sa suma yace nahnul akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na karshe kuma mu ne na farko ranar alkiyama mun zo a ƙarshe a duniya amma ranar alkiyama kuma mu ne na farko yace nanu awwalun nasi dukhulan janna. mu ne farkon mutane da za su shiga aljanna sai dai alul kitabi an ba su littafi kamin kafin mu mu kuma aka ba mu littafi bayan su ubangi manzala sama ce Allah ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga abin da suka yi sabani a kansa a cikin kwanaki na sati yahudu suka yi sabani wai wanne ne ranar da tafi kowace sai suka ce asabar ne nasara ma suka yi sabani suka yi sabani sai suka ce ranar lahadi ne tafi muhimmanci manzala sama ya ce sai Allah ya shiryar da mu ko muka gane ranar juma'a ne tafi muhimmanci sai ce fannasu da nafihi tabaun fa gada lil yahudi wa ba'da gadan lin nasara yace mutane suna bin mu ne mu juma'a gobe kuma yahudu su biyo bayan mu jibi kuma nasara su biyo bayan mu to da haka mu ne muka gane inda gaskiya take hadisi ya inganta daga a cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada idan ya tashi zai kiyamul layl wato yana bude sallan daren sa da wannan addu'a Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim manzala yana cewa ya ubangiji ya Allah Ubangiji jibrilu da Mika'il da Israfil wanda ya halicci sammai da kasai masanin gaibu da abin da ke sarari kai ne kake hukunci a tsakanin bayan ka cikin abin da suka yi sabani a cikinsa ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya cikin abin da aka yi sabani a cikinsa din domin kai ne mai shirwa zuwa ga tafarki madaidaici a sai don kana son ka gane inda gaskiya take sai ka hada da addu'a ba hayaniya zaka dinga yi ba ka je ka saurari Allah ya ce manzala suma ya ce sannan kuma ka dinga hada da addu'a sai Allah ya tura ka akan abin da ke daidai wannan addu'an tana da muhimmanci ga dukkan wanda yake neman shari'a kuma irin ta ne Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fa nadilla waj'alna lil muttaqina imama wato ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan kanta ya Allah kar ka rikitar mana da gaskiya mu kaka gane ta za mu bata Allah ka sanya mu zama shuwa shugabannin masu koron Allah saboda haka idan gaskiyan kake nema kana zuwa inda ake karatu kana kuma neman shiriya din tsakaninka da Allah kana neman shiryan daga alqur'ani da hadisan manzala sama kana hada da addu'a ubangiji ta'ala ba zai garka ka ba zai shiryar da kai tafarki madaidaici kamar yanda kuɗi sai ka dage kana nema zaka same su ilimi sai ka dage kana nema zaka same shi to haka nan shiriya ma sai ka dage kana neman ta kafin ka zo mutumin kirki kana kwanci akan ganin ka kai bara ta zo maka ba neman ta ake yi ka dinga neman ilimi ka dinga neman ina gaskiyan take don kai aiki da ita ubangiji ta ce am hasibtum أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر qarib ubangiji ta'ala ce am hasibtum shin kuna tamani ne ku mutane an taga kulul jannata ku shiga aljanna ma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum irin abun da ya zo wa waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba na bala'i da musiba Allah bai jarrabe ku ba kawai sai ku je ku shiga aljanna ayin kace ka imani sai Allah ya jarrabe ka sai ce masakumul ba'asau talauci mai tsanani ba ya shafe su su mutane Allah zai jarrabe ku da talauci da babu wadzarra'u da cututtuka kala-kala da musibu wa zulzilu kuma an girgiza su da tsoro saboda tsoron abokanin gaban su su afka musu hatta ya kula rasulu har ka ji manzo yana cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasarullah to shi ne taimakon Allah ne wato sun ga jinkirin haka magabatan suka yi addini ga talauci mai tsanani ga cututtuka ga kuma tsoro duk da Allah ya jarrabe ka shin da gaske kake yi imani ko kuma ba daga gaske kake yi ba in ka ci wannan jarabawan ka hakura to da gaske kake yi ba gudu ba ba in ko ba da gaske kake ba to daga nan zaka kauce hanya sai kenan sai ka je ka bata ubangiji ta Allah ya ce an jarrabe su har san da suka ce yaushe ne ne taimakon Allah da yazo Allah ta ce ala ku saurara ku ji inna nasarallahi qaribun taimakon Allah a nan kusa yake idan ka yi hakuri taimakon Allah yana kusa duk tsanani wa kullul hadisati wa in tanahat fa mawsulun biha farajun qarib duk wani bala'i ko ya kai matika to ka kaddara akwai yayewan wannan bala'in a nan kusa kusa matikan kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta a sahih bukhari da khabbab bin arat yace ya rasulullahi ala tastan sirrana ya manzon Allah ba za ka ba za ka nema mana taimako ba ba za ka yi mana addu'a ba Allah ya yi mana wannan wahalan da muke ciki kafirai suna cutar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna gaggawa waɗanda suke kafin ku akan dora mutun zarto a mararraban kansa tsakiyar kansa nan a dora masa zarto a dinga gogawa a dinga gogawa a ce kai kai ridda ka bar musulunci don a barka ya ce a a haka har a bare shi biyu wannan barin ya fadi nan wannan barin ya fadi nan hakan bai zai sa ya bar addininsa ba sannan akan samu mutum a nemi masilla a zo ana tsefi tsakanin namansa da kashinsa. ana shigar da masilla ana tsefe tsakanin namansa da kashinsa domin ya bar addinin kuma ba zai bari ba har a kashe shi wannan ya faru da wanda suke magabatan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri kuna gaggawa ne yace wallahi ubangiji ta'ala zai cika wannan addini sai mutun yayi tafiya daga hadara Mauta har zuwa Sana'a wasu ruwa ne a Yaman ba abun da yake tsoro sai Allah sai dai kada kura kawai ta ci masa sa amma ba tsoron kafuri ba wato musulunci zai yadu a wannan wajen baka tunanin wani kafuri zai maka ta'addanci domin mutunci ya karfi so da haka idan ka ji tsoron Allah to nan gaba komin bala'in gaba ɗayansa zai yayi ka ci nasara Allah ne ya jarrabe ka a cikin suratul ankabul Allah ta'ala ce afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ubangiji ta'ala ce mutane suna tamani yanzu za su ce sun yi imani ne kuma a bar su haka kawai ba tare da an fitine su ba ba tare da jarrabawa ba ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda wato suka yi imani sai Allah ya jarrabe su domin a gane suwaye masu imani na gaskiya su kuma suwaye masu karya yanzu idan babu jarraba ai munafukai sai su yawa a cikin musulmi to amma Allah yana jaraban mutane nan ake tace waye munafiki waye wanda wato ainihin imani ne na gaskiya ne to sabon manzala sai suma sun samu wannan jarabawa a yakin ahzab lokacin da kafirai suka yi musu taron dangi suka afka musu a Madina ubangiji ta ala ba da wannan labarin yace izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaqatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wato Allah ta'ala ya ce kafure sun zo wa mumine ta sama kuma sun zo musu ta ƙasa a lokacin ne mutane suka shiga halin kakani kai har wurin mutum ya kawo sa saboda tashin hankalin da yake ciki Ina cikin bala'i yana cikin tsoro aka girgiza su girgizawa inji ji ubangiji ta saboda haka irin wannan ya fa amma ba su gudu ba ba su da da baya ba akan addinin su taron dangi ne na kafurai, wani su ta gaba da bayan su a ko'ina to su sabai Allah ya jarrabe su da wannan kuma sun ci jarrabawa to amma mu kuma za a gaba babu wata jarrabawa ma amma mutum wai ba ya riko da addini anya addini ma irin wancan din muke yi kuwa mutum misali ba abin da ya kwarzane ka amma kuma baka baka rike addinin ka in Allah ta'ala ya jarrabi mutum da talauci dan kadan sai kaga sai dinga ji a ranka wai Allah baya son ka menene ma aka jarrabe ka da shi idan ka koma tarihin sabon manzala sa sama ka san cewa sun sha wahala saboda da haka mu rike addinin mu babu mai tsangwaman mu ba wanda ya hana ka yin addini kai addinin ka ba zai hana ka jin daɗin rayuwarka ba sannan ka je ka shiga aljanna Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم الله wannan mai tambaya yake cewa malam take cewa na ji wani malami yana wa'azi a kan acuci da muke sawa to yanzu malam idan mijina yana son sa a cucin nan yi masa kwalliya da shi ya halatta ba بسم الله والصلاة والسلام على ala الله وعلى ala وصحبه wa sahbihi السلام عليكم ورحمة الله shi wannan a cucin idan an sa shi kuma mutane sun san cewa a cucin ne babu wani damuwa ado ne abinda ake gudu shine mace ta kara gashin idan ta kara gashi kaga wannan ta yi alkush to idan ta sa shi har yanda za a yi zaton gashin ta ne to kaga wannan akwai alkush a cikin lamarin ta amma in dai an san cewa a cucin ne babu wani damuwa don ta sa mata yan uwanta sun gani kuma idan a cucin ne ma mijinta ta cuta babu wani damuwa da haka za ta iya sawa mijinta ko da ma ya yi tamanin gashinta ne ai shi ya san gashinta da haka wannan ado ne ba matsala ba ne na wannan yake cewa malam abokin mu ne muke tare da shi yana yawan aikata abubuwa na sako, da kayan shi magana sai ce ai imani a zuciya yake to imani a zuciya ai kafai suna gaskanta abin da ke cikin zuciya to da haka kaje ka zauna ma karka yi sallah ka ce imani a zuciya ko karka yi azumi ka ce imani a zuciya ke ka ba wannan ba gaskiya bane to da haka ba ni zaka yi ka saba wa Allah ta'ala a da kuma ka ce wa imani a zuciya kenan kai ka san addini mutane ba su san addini yadda dai Allah ta'ala ya yi bayanin addininsa da yadda manzala sun yi bayani ba irin yadda kai ka fahimta ba imani ba a zuci ne kawai ba imani a wurare guda uku ne imani a zuciya ne kuma a harshe ne sannan kuma a gabbai ne al-imanu qawlun wa i'tiqadun wa 'amalun qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa 'amalun bil jawari imani fada ne da zaka zaka fade shi a baki kai mumini ne sannan ka kudurta tashi a zuciyarka sannan gaban ka su aikata to gaban ka ba su aikata ba ka ce imani a zuciya yake ka je kana saba wa Allah ta'ala idan ka je lahira aka kama dukan ka sai kai bayani cewa a zuciya din ne to da haka zai aka kama dukan jikin ka malaiku su dinga dukan ka kona jikin naka da wutar jahannama sai ka ce to ai tunda ba a taba zuciya ta ba babu damuwa imani a zuciya ne kaga wannan wauta ne na'am wannan yake cewa malam wani malami ne ba da fatawar cewa idan kuna tafiya a halin ba abinci ba abin sha kuma ga yiwuwa ya kama ku ku samu jahilin cikin ku ku yanka ci ta ne wannan magana jahili ne shi ma ai ba a yanka mutum a ci duk yadda ka kai ga lalura na yunwa za ka mutu to babu dama kuma a ce ka yanka wani kuma ka mutu kuma ko da kai ne shekul islam na garin ku? wato kai ne babban malami a garin ku? kai ka fi kowa daraja kai shugaba ne malami ne mai kudi sai ga wani mahaukaci kai kuma za ka mutu baka samu abin da za ka ci ba ba yadda ka yanka wannan mahaukacin ba ba ma jahili ba ko mahaukaci ne ba yadda ka yanka shi ba in ka kashe shi kuma ka yanka shi kai ma za a kashe ka shi yasa babu wata laluran da za ta sa mutum ya yi kisan kai idan aka zo aka nuna bindiga aka ce in baka kashe wani ba kai za a kashe ka to bai halatta ka kashe wancan ba kuma in ka kashe shi kai ma hukuncin sa hukuncin kisa ne saboda ranka bai fi ran wannan ba komai matsayin mutum in ya kashe mafi koma bayan mutane hukuncin sa hukuncin kisa ne rai kwaya ɗaya ne ko da wannan magana ba gaskiya ba bane to daga ƙarshe sai masu roƙo addu'a ko wani zai yi tafiya yake roƙo Allah ba shi nasarar tafiya akwai kuma wanda ya ce ba shi ne masa yawa Allah da Allah taimake da addu'a Allah ya yi mu akwai wata kuma tana bayani ne akan mijinta a taimake shi da addu'a Allah ya ba shi aikin yi akwai wani kuma yake cewa iyayensu ya fita ya bar gida da wani ma ya rubuta ɗan shi ya fita ya bar gida su biyun nan su ba a ji labarin su a taya su da addu'a akwai wadda ta rubuto take cewa da Allah ƙara addu'a akan yaran ta Allah ba su imani ya shirye su sai magana na ƙarshe akwai DVD na karatu malam gaba ɗaya insha Allah an shirya tutubin to dukkan wanda suka aiko addu'o'in nan Allah ya biya musu bukatun su gaba ɗaya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alheri sana ko wani babbar bare wanda ya samu karuwa na ya mace ya sa mata suna Zainab ce to Allah a shi da addu'a muna fata Allah ya wayar albarka kuma Allah ya ba mu kawar lafiya Allah ya sa mu dace Allahumma alimina ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank <laughs> you.